To, a gaskiya abubuwan guda biyu ne. Na ɗaya shirye-shiryen da duka 'yan majalisa suke yi don firamare da yawa-yawan suka shiga. Don yanzu da PDP da APC suna maganan cire gwani a cikin 'yan takararsu. So dole a basu lokaci su samu su je su yi kamfen tantance waye za su zaba. Sa'annan na biyu ana ganin cewar akwai maganar a siyasa a cikin abun. Ana ganin kamar rikicin da ya taso kwanakin baya kafin a rufe majalisa a kan shi senate president da kuma shi a speaker na house of representatives na kan ko a tsige su ko kuma za su ci gaba a matsayinsu na speaker da senate president ana ganin idan an bude majalisa rikici zai taso so wayannan abubuwan guda biyu su ne suka hargitse maganan a bude majalisa a yanzu to ana iya cewa 'yan majalisu na da hujjar rufe majalisar kenan? to tsakani da allah dalili na ɗaya a kan maganar primaries wannan dole ne a yi ta dole ne su shiga primary dole ne a tantance wayanda ya kamata a zabe shi a zabe shi wanda ya yi rawan gani a to a zabe shi wanda kuma ba su yi ba shi ke na samu a ciki da su to amma inda maganan shi ne na dalili na biyu wato maganar siyasa na canja manya-manyan uh, House of Reps da, da, Senate wato wannan sun tura ne amma zai tashi duk lokacin da aka bude majalisa wannan rikicin za ta tashi to gara ma a bude majalisan a shiga a yi gwagwarmaya a san da za a yi in kotu ne za a je uh, kotu su ba da wani uh, matsaya a kai to in kuma za su cire shugabanninsu ne ta hanyar da suka ga dama sosai su cire amma su san cewa dole sai an bi doka dole sai an bi eh, tsarin mulki na ƙasar nan yadda aka tsara a cire eh, senate president a cire house of eh, reps a speaker abin da ke faruwa kenan. Dakta kai tsohon ɗan majalisa ne, wani irin illa rufe majalisar zai yi wa harkar tafiyar da gwamnati? Eh, a akwai iloli da yawa musamman ma idan rashin budewan da gangan ake yi don akwai dokoki da ya kamata su zauna su ci gaba da muhawara a kai su yanke shawara a yi fasin dokokin nan a fara amfani da su kamar yanzu lokacin da aka yi ta gwagwarmaya a kan budget na INEC Ah, kaga a lokacin sai da aka yi eh, ta karkashin kwamiti kwamiti ba a bude majalisa aka yi diskasin wannan abun ba kuma idan an bude majalisa dole ne su sake wannan abun in ba hankali ba ta sake zuwa gaban ah, duka taron senate da da house of so akwai wani dokoki da ya kamata a ci gaba da muhawara a kai a ci gaba a yanke shawara a kai sannan a yi fasina ta zama doka idan ba a bude ba dole zai kawo matsala ga tafiyar tafiyar da gwamnati gaba daya Dr. Haruna Yarima mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. Na gode, na gode ba su.